Allahumma ij'al thawaba ma qara'nahu amin hmm. ونور ما تلوناه هدية واصلة إلى روح أمتك هذه حفصة اللهم ثبتها بالقول واغفر لها وارحمها امين يا الله وزد في احسانها امين وتجاوز عن سيئاتها اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد امين ونقها من الذنوب والخطايا امين كما ينقى الثوب الابيض من الدم اللهم لا تحرمنا اجرها امين ولا تفتنا بعدها امين والى ارواح موت المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر له وارحمهم وثبتهم بقول السالم وزد في إيثارهم وتجاوز عن سيئاتهم اللهم غسلهم بالماء والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس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 kowa ya kamar shi ya mutu a addu'an shi ake yin ga ba a hana ka magana ba amma za ka yi magana kada ka yi magana ya damu taro bar murin ka yi zo kasa in ka san maganan ka shirin shi ya fito ka yi shiru bai yiwuwa kuma abin da ka faɗi dole a yi aiki da shi akwai tsari in ka kawo ra'ayi in a yi aiki da shi alhamdulillah in ba yi aiki da shi ba kada ka masa cincina sai dai abin da ka faɗi na a yi aiki da shi a

alhaji muktari da aka san shi da kane mu ne ko babanmu ne ya ce bai da ba godiya makowa tun da mai dace ta kwanta ba ta da lafiya komawanta ga Allah har zuwa yau ji shi wai annabi ya ce kamar in mutum ya maka abu alkhairi ka rama mishi alkhairi in ka da abin da za ka rama mai shi ji annabi wai bai da abin da zai fadi wa kowa sai da Allah ya saka da gini ku ce amin wannan addu'a ya gama masanmu da matan mu duka ce ko gawaye mu na musulmai duka da suka mutu Allah ya ji kansu Allah ya ramushe su Allah ya sa su aljanna ya ce ba mu da muke halin rayuwa Allah ya sa mu mutu muna musulmai ya ce kafin lokacin nan kuma Allah ya fi muna mu ma Allah ya muna rahma mu ma Allah ya sa mu tabbata akan zance tabbatacce Iji alhaji mutari wai matan shi ta zai makanta aljanna wai ta bai kanta aljanna kuma shi kuma ya amince da haka wattabana rasu fatuna maha shahidin yau dai an yi taro babban nan ga sarakuna ko sarake ga malami malami malami manyan manyan ga kowa da kowa da kowa muduka muna nan na farko dai mun gode Allah domin mu dukka za mu mutu shi ya sa muka gode ma Allah baya wannan sai mu ce kama nan zama mun ga mala'ata gaskiya kama 1967 eh, muna tare da shi muna karatu muna komi ya taimake ni correct a cikin komi-komi cikin politics lokaci na saya ba a yaso duka duka duka ba ba ba central kudi to Allah ya sa na ci nasara lokacin da za za za za Allah za Allah za doka ran shi ba wai na ciwo ba wani suka duba su ya shiga cikin kufa sai ya fadi kadan da aka je shi aka ke shi ajiye shi kan bed ko kan gado sai gaba daya gani na bullo sai ya ji daɗi kwara ce a ka zo nan to muka yi addu'a da baya muka yi addu'a ya ce kawo kunninka da na ji shi we yau laraba alhamis juma ya bari duniya de mu wo ranar laraba wo alhamis jumma bayan juma shi kenan ya kare da mu amma karin gaya ma kowa ga su kare da da saura duka suna nan wai karin gaya masu kowa to na ji shi na komo kuma ranar hamis gashi na zama da lafiya to na ce kama wata kira magana da ya yi mini na ba wai zai zo aka nan ba amma ranar juma da muka kare juma shi ke nan mala'ata ya bi duniya abin da ya gaya mini ya zo cikin daidai daidai ni dai na gani mala'ata kamar me kenan wali ke wali Allah kenan wali Allah kenan in gana gani ke fara aka kana gaji kuma da abin da eh, eh, eh, mai fura shi na dogo dogo na tarbus masha Allah ba wasa ba mutum aka nan ba baya munga da football park ne na malata mala baya munga ka malata market gurin nan muna buga football mu duka mu zo mu buga mu buga mu ji daɗi amma baya bayan nan da na ci nasara da na aga shiko da ni sarka kuma she ko komu ajiye daga duka eh, eh. ye na komu na gyara shi pat kuma amma bai yi ba yanzu duka ana wuri kowa da yana samu kobo-kobo wannan ladan mala a tani wanda suna kasuwan na suna suna bin ga duka mana ta ba ba ke ba ke bi kwanyo ba ba ke bi kobo ba wannan duka babban lada ne abin da ina roko ala samu da muka saura mu gama ke Allah Allah hada kanmu ala hada mu gaskiya gaskiya gaskiya kare ce baba baba ya gaya mishi in dai ya bai duniya in ya bai duniya ya bai tare da ni wai ranar kiyama ina da abin da ya gina mishi gaskiya kuma ya zama da ni lafiya lafiya lafiya a yau to allah ke matansa ana sa ta futa kada da kuma ala ba shi hankuri ya ma ya shigo gida na ce ke da ya kamata ka zama jira a zo a yi magataziya kazo jira gida da komo maza maza maza to mun go mun da Allah kama kowa ina na yau amma abin da akwai kiwo ya sha ya shigo kiwo corona gaskiya ne kiwo corona gaskiya ne in ka duba ka google ka goro saudi arabia ka gani saudi arabia mu namu de to mu ce alhamdulillah amma saudi arabia yau sura cikin curfew yau yau yau ga suna cikin curfew an an an an kulle kowa an kola an kulle an bule a yi sallah juma aka shigo jala juma aka test kowa aka shiga kafi a na, nan wo ya kama kowa de kowa ke mu ce wannan da ciwo na na Allah ne ke mu roko Allah kamar Allah mu yi maka laifi duniya ya yi maka laifi wada kira ba mu sani sadi arabia kuma duka mun yi laifi allah ka yafe muna ka yafe muna ka bari mu yi kusa da ke ya allah in eh, mu yi kusa da ke ka karbi addu'a mu addu'a mu dai allah ciwon gashe ka duka ka daga Gana da duniya duka mun ka mun tuba mun ka mun tuba sai muna ce kamar بسم الله الرحمن الرحيم كل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد to don shi abin da akwai kenan ya kamata mu gama addu'a mu gama addu'a mu gama addu'a kuma na ji kama aminu na kuma na nan bamba baba samira ni na tare da shi lokacin da ina ina Wini wurin wurin tai tai tai na ko dai la wata in dai na nema tai sai je wuli na je te kirbi ita bi tai tai ba ba biya amma yanzu gashi mun kara mun kara zumunci har zuwa yau Allah sa mu duka muna nan mu kama kai domin na gani malamin da wa aka mun fara ya dade gashi gashi oh ba wala muhammad da shara da shara duka eh ga ga su mara shara ga gara shara kuwait ga usu buda taro ga marami marami da na sani na su ibrahim sabbi da mara rais mara rais da ya koro muna addu'a addu'a addu'a addu'o'i nan shi kuma ina cikin ga sarki ga kowa da kowa to Allah Allah babu ladan wannan Eh, ga da manaf kuma yana nan to manaf ku duka da ku duka ku duka musa ku duka hannu allah allah ya sani komi komi komi da mun ga boye mishi ya sani abin da kuma eh, ina ina ina ina boye kuma allah ya sani ana jara zaman mu ana jara zaman mu ebe taron gadi muka zama nan yau ebe mu gama kai kuma mu tuna aiki kirki da malata ya yi to ko da shi mun duka mun gama kai mun gode Allah mun gode Allah mun gode Allah amma zuwa haji da yana hannu Allah domin an kunde koyina an kunde aeroplane ba tashi mu dai muna so mu tafi kuma ya na gaya mai mai gari e mu dai mu tashi mu tafi o we to shi dai ya yada in an bude an bude saudiya ya ya da damu kuma shi kuma bude mu tafi jikoki sun tattara kuɗi kuɗi a hannun malam dauda ah, sun ce a yi ma kakansu addu'a hajiya tani ki ga zamu din nan amshe ta ga zamu ne sannan kuma Allah ya kyautata amma to ya ce kakan sa ya rubuta mu Allah ya da mishi hankuri wai kwata da hankali ko da ba ajiya ta ne su suna na insha Allah sun mai ma ajiya ta ne sun ce ta gode mu jama'a duka za a gyara bayan ka kan su sannan ya haya fawa ya ba da kuri ce ya yi Allah kuma shara da ni Allah ji kanta Allah ramushe ta alkhairin ta ya bi ta kabarinta ya ce su wasu na aikin nama Allah kiyaye su ce kowa da ya zo na Allah ya saka ma kowa da alkhairi ka ta fatiha Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alayhim, ghayril maghdubi 'alayhim wa ladh-dhalin. Wa hiya an bayamiyasa ka godi namo ko ki ake tabara ba aici. Mu mutane ya kamata a kawo musu ne ko ya aka ba su sarrafa wani ya tambaya masu kawowa suna kawowa ne sadaka a raba alƙairi ya kai ga wanda aka yi niyya ko wanda aka yi zama saboda shi shi ma da ya kawo wanku ya samu alkhairi kuma suka kuma samu alkhairi sauran aids wanda kuma ya kare samu alkhairi ga da sauran malam ko da ya kawo wannan kuɗi ce Dr. Tanko Allah ya saka mishi alkhairi. Yana nuni shi ne Dr. Mutaji ya haka an kuli ba da wannan kuli ya ce don kowa da kai ko Allah ya sa ka masa yayi abin da ke cikin sana'a shi zama ta kuskure kada Allah ya sa ya yi don shi mai kuskure ne mutum ne amma inda yake na muna ko Allah kada Allah ya bashi kuskure Allah ya sa komai zai ya sa ka da ciki ya ce kuma ya ta yi kuma Allah ya karanta. ta shi ya ran kuma Allah ya sa ka masa yayi yaran ku masu neman ilimin makaranta da su Allah ya ilmantar da su wanda sun kare suna neman aiki Allah ya ci da su ma wani ki turai Allah ya kiyaye su kafin su zo gida a ji alafa ba komai za su kawo za su sayar Allah ya kamu sai ku ce amin Allah ka ruwa zuciyarmu in dai ba muna so ka ba yan turai ne kariya muke yi to Allah ka hana mu amma ka ruwa zuciyarmu in dai lalle muna so ka ba su ne to Allah kada ka hana mu Allah kada ka sa muna jira sai sun kawo Allah kada ka sa muna jira sai sun kawo amma zuwan su babu shakka ya taimake mu Allah ya saka mu da alheri kada ta ba Allah

alhaji kowa san shi da alhaji alhaji ahmed da yake ga ajiya ta ne kowa ya san shi gidan ga ya san aka san shi ana kai shi alhaji sai alhaji allah ya kiyaye shi ya ce shi da abin da sai ya dai baya kudi ya ce a ci ta ne halin da allah ya sa ya bita wai aniyan aniyan muda ko ya ce ya ciran da muda in mugu ne to ai kan kan kan kan kan tulo ke karewa to in dai ana magana in ana magana har ya tare magana alkhairi to alkhairi zai bi ta kabarinta in ji alhaji ahmed kenan sai shi ba da wannan kuɗi Allah ya kyauta shi ma rayuwar muna roƙo Allah wata rana ka wata sabon shekara shi ma ku zo mai gongogon mun a shi aure ko yawa Allah ya muna haka ga ka san sarkin ka ne no shi babana alhaji mai martaba alhaji umaru yakubu kenyaci ya ce a maimaita addu'a na alhaji maknaza manarun maknaza allah ya sa ka allah biya shi da abokin angon hautan mai rasuwan ga ya ce hawan da sauka shiga mai allah ya kare kiyaye shi yace Allah ya saka miki da alheri in ka ji an ce maka Allah ya saka maka da alheri ji annabi waya isa to Allah ya biya sai ma sarki mu sarkin gwanja kai ma Allah ya saka maka da alheri ku karanta kul ah, to ga babban mu gaba na don kujera a tsawon kwafarin ka eh cogu cogu alhaji cogu har ka bari ma wannan abu aiki na dariya ya gane ka a wannan abu ga cogu da can to ya baya addu'a wa ai maka addu'a Allah ka lafiya wa inda za ka duka kullum Allah kai ka lafiya wani za ka zo kun kullum Allah ya kawo ka yace aikin da aka baka Allah ya taimake ka yace me neman ka da alheri Allah ya sa ka mu shi cogu wai me neman ka da shar Allah ya hau shakar mai shi shi ma cogo ta kuma mu Allah ya kanta ke shi ma sana da yake yi wanda ka sani to Allah sa albarka shi Allah kare kiyaye shi Allah biya kafe shi inda ya fitar Allah sa dewa ya bai da ke ciki ne wai ku yi magarin da addu'a Allah ya sa mun dace Allah ya kare kiyaye mu gana Allah ya zauna da mu lafiya banda wannan kuma ya bada envelope mu ba babanmu alhaji mutare ya kuri wa zai karbi abinda ke cikin kudin da bayan da gana wai ya doki ya rage bashi kano birtin da aka haye koya da an kai an nemi wani abu aka wanda ke an nuna na fulanawa Allah ya kiyaye ki dibiya na kulanawa kuma matan vice president jama'a mu duka ya kamata mu ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah me yasa na ce haka yau ko kai ba fulani ba ne ni da nake sai gani ba zabar mere kuma sarki ne garkuwa na zabar mawa na tuwo ga zaka ai na ji dadi a ce yarwa na fulani alhaji samira na aiko da envelope na farko wai ba malumma ku yi addu'a abinda take so shine san mu gana Allah ya zauna da mu lafiya san mu gana wannan bugun ciwon da ya basu duniya duka Allah ya kamu da sauki tana roƙon Allah musulmai duka na gana Allah ya sa mutaci ko kuma musulmai duka Allah ya hada kullum musulmai duka mu yi mu addu'a inda muke duka Allah ya sa mu dace inda musulmi yake duka Allah ya sa ya dace shi maluma ku yi addu'a Allah ya ji kanta Allah ya amince ta Allah ya sa ta aljanna shine baban shi kuma alhaji eh, bukari kuma allah ya kara mai hakuri allah ya kara mai lafiya shi bayan da kuma allah ya kara kyautatawa sannan yake gawaye mu ga matsariya a yi wani kalmomi sun jada sai allah ya ji kansu allah ya ramushe su allah ya sa su aljanna shi kuma ya sa mu wani lafiya. Jiwa na abu sun jada, in ka ji jada ka ta siyasa ne. ya ce a kwan aiki gaban shi yana da ko Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabce shi da wani iko ko yana da ko Allah ko Allah ya maimaita mishi ku ce amin ku ce amin amin amin kuma niyan kunnan kuma amin Allah ya muku kada ta kun huwa Allah bismillahir rahmanir rahim huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad na'am iyaye mu mata tuta family da dokannan don matan sun yi aure wani gida mazajen gidan kuma su ma sun dauko sun kawo mata a cikin ku muna roƙon Allah Allah kiyaye ku ma'auranta a cikin ku Allah ya ba ku zaman lafiya wanda auren ku yana rawa to Allah ya inganta shi wanda ba su da aure to Allah ya aurar da ku kuna roƙon Allah masu ciwon baya ciwon kafa ciwon ido duka Allah ya warkar da ku muna muku addu'a mazaje ba yawa ba su da mata kuma Allah ya aurar da ku yawa mata ta biyu ku da Allah ba ku jin daɗi ba ku biyayya irin mata ifi tumi a juyu nan to Allah ya in ba jariri kun zama da haka yace kuma bayan kuna ciwo Allah ku dauda na ibin limani da ibrahim sami yace masu neman kai kuma ala ya bada da iko Assalamu alaikum. Sunana Hajiya Nafisa Kashi Ajiya Tani ta tara su kuma mahaifiya nan. Yaya na ne Ajiya Salma. Adam Kuta, Honorable MP na yawa su constituency. To, ina ma ne addu'a Allah ji kanta, Allah ramushe ta, Allah Allah tana aljanna, Allah kuka tana cikin murna. marigayenmu duka kuma Allah ji kansu Allah sa sun huta Allah sa su duka sun dace da rama. Ina yi mai yanwa duka sannan mu Allah ya jin kan anti sani Allah sa ta huta Allah ya mata rama Allah ya fi mata Allah ya gama ta da rama Allah sa ranar shakaran jiya nan ta shiga kabari ya sa Allah ya ba anti sani da ta da ta Allah ya sa ta ta Allah ya ga magabatan mu duka ba kakannin mu duka da suka ba ta Allah ya ji Allah ya ba ta da namu ya kai kuma Allah ya sa mu cika da kyau da imani ba su yi sauri ba mu ma ba mu dade ba namu ya kai Allah ya sa mu cika da kyau da imani Allah kuma ya je da mu sannan ya doke Allah ya je da mu sannan ya doke mu da ke rayu kuma Allah ya kara mu da lafiya Allah ya saka lafiya kuma Allah ya sa su ina gaida yan wana duka baki daya ina sannu mu sannu mu sannu mu Allah ya jin kanmu Allah ya ya mu ya tausaya mu mu raka kuma da yara da yaran da anti tani ta bari kuma Allah ya jin kansu Allah ya ba su lafiya kuma Allah ya gama an kulla Allah ya tsore cuta Allah ya sa baya anti tani yayi kyau Allah ya sa baya yau mun zo mun yi addu'a mamu ajiya eh, ita ne matan malata Allah ya mata gafara Allah ya ramshe ta Allah ya sha ta huta ya kare lafiyar lokacin ya ce Allah ya rufe da imani ina jin mu yau mun zo mun addu'a ta rasu last week yau muka zo muka yi one week one week addu'an ta ina jin wadanda suka zo yau wurin addu'an ga an gan irin jama'an da suka zo saboda alherinta saboda ta yi abu mai kyau mutum ya yi abu mai kyau sannan in ya bar baya bayansa she ka gani jama'a su fito ko ina ne an fito kowa ya zo kama kowa ya zo ya support an zuwa yi addu'a isa na jin addu'an ya kyau komi allah ya sa kuma addu'an da aka yi allah ya sa ya shiga allah ya sa addu'an ya kai a cikin kabarinta Eh, ina jin bayan wannan wani nasiya kadan nake da shi za mu yi batu eh, wanga coronavirus da ya shigo ya zo muna cikin duniya allah ya ba mu saukinsa allah ya kiyaye mu in wani laifi muka in duniya duka muka yi laifi in kuma kowane laifi muka yi allah mu roke ka allah ka yafe muna domin wanga masiba ba mu taba gani ba cikin generation tun da muka tashi tun da aka fi mu har muka tashi muka kai wanga lokaci ba mu taba gani ba amma gashi yau gashi mun zo cikin wanga lokaci mun zo mun gan wanga masiba bisa Allah kiyaye bisa muna advice yan waye mu ko ina mutum ka shiga kai araka ka kare ka fita ka wanke annunka in kana da wani sanitizer ka ne ka sa sanitizer ka komi ya yi very very don dauda ke kawo waɗannan ciwo wannan virus ya kai wani wuri in bai samu inda zai kwanta ba shikenan virus ya kai son wani lokaci kadan na shikenan virus duka shesu su mutu shi sa muna advice ku kowa kar wani zai ce yawon oh, wanga ciwo ba wanga ciwo karya ne wannan ciwo yana nan wannan tarihi ne ita farko kuma sarkin alhaji bayan alhassan eh, Allah eh, aka shiga cikin tarihi Allah ya wannan wurin karatu har ya taso ya komo nan ya haka alhaji yau yana daga cikin masarautar nan Allah babban masarauta ta gidan sarki Hausawa aka aka kara mai addu'a Allah ya kara mata ya Allah ya albarka ka barka Muhammad sallallahu alaihi sannan ya bata jannatul firdaus eh, tubazo ba mu bari eh, eh. yi mata addu'a wani lokaci insha Allah da rokon Allah kar eh, Allah Allah ya hure mata kabarinta kuma alhaji duka baki daya suka bayar a addu'a Allah ya ya kuma kar mu manta addu'a ya kamata da'ima wanda suka wanda suka ci gaba duka ya kamata muna yi wallahi abin da suke nima wurin mu duka ne a ba abin da za mu iya mu yin su yanzu Allah ya da suka yi ga abin da suke fata duka ne a tuwa to shi yana roƙon kowa kowa yi kamar da yana yi ma Allah ya ake su lafiya Allah ya hada hakulan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa ni ne sarki Ibrahim Muhammadu mai lakabi a Bongo wato yau Allah ya sa mun yi addu'ar matanmu mu ajiya ta ni in gode ma Allah kwarar kwarar kwarar mun fara da bismillah muka alhamdulillah mu addu'an kuma ya yi kyau kwarar kwarar kwarar ayin jama'a abin da mun gasa an yi mun gani mun gode ma Allah kwarar ajiya ta ni Allah cikanta Allah ramushe ta Allah kuma gafarta mata Allah sa ce fita nan mu je fatiya ka haka mu وقصرك mu ga sarar kuma Allah sa mu cika da imani Allah ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم اعزنا وتنا في امور كلها واجرنا من هجر الاخره برحمتك يا ارحم الراحمين ويا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون wasalamu ala musali walhamdulillah rabbil alamin sarkin hausawan kwabenya alhaji sabo mai zango wannan makoki namu ne ni ma yayana ne san ce yaya take gare ni ta wanda Allah ya mata rasuwa marigayiya Allah ya jikanta Allah ya ramushe ta Allah ya gafarta mata da kurakuranta duka mu kuma namu ya kai Allah ya sa mu cika da imani sunana alhaji Umar Yakubu sarkin gwanjawa na greater accra eh, ina gaida duk jama'a na duka da jama'an kowa wanda suka zo wannan addu'a na ita matan namu allah ji kanta allah gafarta mata allah sa ta futa allah ya bata kyautan aljanna kyauta yaran namu kuma allah ba mu duka dangana allah raya su ya bamu allah kare kiyayewa Allah ka rufe asiri eh advice da nake yi ne wannan station Allah sa albarka Allah sa ya bunkasa taimako duka duk inda taimako zai fito duka Allah sa a samu a bunkasa wannan station station ne ya bi duk duniya duka baki daya Hausa TV Hausa TV Allah kare kiyayewa ya ba mu abin da za mu riki mu taimaka musu ba mu abin da za mu riki mu taimaka musu allah ya daukaka su kamar kan da ya daukaka sauran station nan duka allah ya ba mu lafiya mu samu mu bure wannan station da yawa da yawa da yawa allah kare mu duka baki daya allah kiyaye allah kare fasiri station mu kuma station na hausawa duk duniya duka zan fadi allah ya sa albarka cikin wannan station kuma inda muka zo ga mun zo wurin rasuwa ne yayanmu matanmu ta ni mu allah ya ji kanta allah sa ta futa surukinta kuma na lahira Shi ni eh, mala'ata wanda ya yi unguwan ga duka shine mala'ata shi mai lahira allah ya ji kanshi wanda suka yi mai taimako duka su ne baban sarki baban shanta da alhaji sedu da gosmint da sabi da alhaji adamu su wanda suke tare da shi malata har unguwan ga zama unguwa su duka su la lahira allah ya ji kansu allah sa sun kuta kuma station allah sa albarka ya yi sheku ta kiranmu mu zo muna magana ciki ya so mutane na ganewa سلام على النبي الكريم سلام على النبي صلى سلام عليه وسلم سلام على النبي صلى سلام عليه وسلم سلام ya ce سلام yi muka سلام gidan makoki سلام kowa zai سلام gidan makoki سلام kuma abinci da ya dama da suka hashi kayan ga wallahi su na kwakwa kawo a akwai kudin ajiya ta yi ku zo ku cire wo mana san wallahi ba ba shi ba kula da bayan Allah su kawo bayan Allah za su ci in haka ma ka kakari in ka ci abai wanda ya bayar a karbe dukkan wanda suka ba da taimako buta ne sajada ne ruwa ne abinci ne fanu ne menene ne menene ko menene ra'ayi ta bayar da karfi da kai aiki malum da kai wazi jiya kowa taimako da kowa ya yi Allah ya yi Mike Mike abin da ke da kyau ne komi za ka yi kai sama ka komi za ka yi kai sama aiki mutum ma dole da mutane muke yi dole wani ya gani ba ka yi ka boye dole ka bar wani ya gani amma kada ka yi don a yabe ka amma ka yi saboda Allah ka yabe ka fana in mahi babu laifi ji Allah wai wanda ya bayyana da alkhairi sarka wai ni'ima ne wanda kuma ya boye ta ya bashe ta zuwa ga mai bukata huwa hayrul shi ba alheri ne don shi Allah ya saka ma dukkan wanda ya bayar ya taimaka ma wanda zama da alkhairi ku ce amin Allah ya saka musu alheri mu da muka karba Allah ya saka alheri Allah ji kanta Allah sha ta huta kuma ya ce irin alherin da ta yi ba a iya alisafa na shi ne addu'ar sa da addu'ar jama'a shi ne Allah buɗe mata kofa aljanna Allah ba ta kyauta da ka Allah Muhammad sannan kuma eh, mata na cikin gida sun tattaro kuɗi garin yawa suka kawo suka ce a ƙara addu'a ma uwanmu hajiya ta ne da kawanta hajiya amina da kuma tun daga kan iyaye alhaji huda da sauransu da ke lahira Allah ji ba su Allah ji da sa son huta sa'an nan kuma ɗanta lokuma ya ce yana ƙara addu'a ma uwanmu Allah ya kanta Allah ya gode mata kofa a cikin irin rayuwar da ta yi musu lalar da ke ciki Allah ya sa ne ka gani yace kuma Allah ya kare ya fi mata albarka annai Muhammad wannan yace yana son yana roƙon duk jama'a nan هو الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الحاج علي wanda ke surukina ne kuma babba ne ne ma ya roƙi addu'a zuwa ga hajiya ni Allah ji kanta amin hajiya amina Allah ji kanta amin da sauran al'umma annabi Allah ji kansu sai kuma nasu iyaye Allah ji kansu to addu'a da zo na ƙarshe hannuna shi ne marabu alhaji aminu hamzat ya roƙi addu'a

guda biyu na farko ya ce maluma malam sai zo ka taimaka taron blokunku yana so ku yi addu'a za za karbi ma hajiya da ne da iyayen mu da ke yayara Allah ya ba su ya gafarta musu garin mu eh akan mutuna sannan na biyu yace wannan a ya ba da ɗafuro shi hamzan yace a bamu wai ba mabuwanmu Allah ji kan da ga mata ba abuwa shi na ya ka nuna ajibani yar uwana ne amma mun zama kamar uwa take gare ni dan hausa ana cewa wai gubban ya uwa ne wallahi ta yi wa Allah biyayya ta kuma so zumunci kuma ta yi zumunci Allah ya aure da su tausayi da yi mata Allah ya aure da su gafarta mata rahama تاجيك الله كيني مصر كيني من يادي وكيادي من عجب كينا عليه الله يا أولي كشوتي على البو ينكو فجده الله يا أولي كيني من عمك كشوتي يا مجد يا الله نسامة كنت عندك كبري يزم كشوتي الله يا أولي كشوتي يا الله يا أولي Allah babu Allah babu kuma jama'a duka da suka zo wurin wannan kuma muna musu godiya muna musu godiya Allah ya saka kowa da alheri Allah ya saka kowa da alheri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 المكتوب عليهم ولا الضالين